masallacin al'imamin bukhari da ke rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau 25 ga watan zurkaida hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan takwas shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabi da tsayyib wa rafi'ul kalimin tsayyib wallafar malamin nan mashhuri al-imam muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala a wannan shine darasin mu na nawa na 93 wanda bai haddace bai daina magana ba ka kana kana kana kasa in yamurai kana ya tabbata iya mure ko kada ko a wannan shine darasin mu na 93 a cikin wannan littafi inda muke magana akan azkarul istiftah abinda mutum yake yi lokacin da ya zo bude sallah sawon sallar farilla ko sallar nafila azkarul istiftah ba wai kawai asar lamfarilla ba ko sallar nafila ana yi masa asar da kista <clears throat> muna cikin hadisi na ƙarshe hadisin abdullahi dan abbas wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi cikin dare sallah ya zo buɗe sallar da yakan faɗi wannan addu'a ko wannan zikiri Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyamu samawati ko qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta rabbu samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta al haqqu wa wa'duka al haqqu wa qawluka al haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق فالساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاتمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت نعم ومن فسر ولن أذكار خزوة فأرسى عندما والجنة حق والنار حق والنبيون حق النباوة بكياني ومحمد صلى الله عليه وسلم حق محمد صلى الله عليه وسلم ما بكياني النباوة وعند الله سبحانه وتعالى إذا بات كنها للتنسى كن باينسى ya aiko su zuwa ga mutane domin su isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya ba su kamala ya ba su tsafta da tsarki suka kuma isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ba tare da sun boye komai ba suka koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah yana mai yarda da su waɗannan annabawa tabbas annabcin su gaskiya ne shine ma'ana wan nabiyuna haqqun annabawa gaskiya ne ma'ana annabcin su gaskiya ne abinda suka zo da shi daga Allah subhanahu wata'ala gaskiya ne wadar su cewa su annabawa ne gaskiya ne babu wanda zai zama ya zama mumini face sai ya yadda da dukkan annabawan Allah subhanahu wata'ala wanda ya karyata annabi daya to ya karyata duka annabawan Allah subhanahu wata'ala sai yasa Allah ke kazzabat qaum nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni ka duba gabanin annabi nuhu alaihi salam Allah bai aiko da wani manzo ba to amma an ce sun karyata manzanni kai ka ce akwai wasu manzanni da suka gabace su da suka gabaci annabi nuhu da suka karyata wannan yana nuna cewa karyata annabi nuhu kadai daidai yake da karyata duk annabawan da aka aiko bayansa dukkan sauran annabawan da suka zo bayan annabi nuhu alaihi salam kamar wato sun karyata su ne duk da basu yi zamani da su ba to haka nan wanda ya karyata ɗaya daga cikin annabawa yake a musulunci a musulunci ya sa imanin da hude. duk da cewa ya yi imani duka annabawan Allah da Allah aiko imanin sa bai cika ba saboda bai imani da annabi Isa ba bai imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba da haka bai zama mumini ba ko da ko ya yi imani da annabi Musa alaihi salam da annabawan da suka gabaci annabi Musa haka nan imanin a kirista ko na tsara shi ma bai cika ba bai zama imani ba cikakke saboda mai ko da ko ya imani da dukkan annabawa tun daga annabi isa da annabawan da suka gabace shi kasancewa bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai zama imaninsa ba zai amfane shi ba sauraka sai mutum ya tabbatar da gaskiyar annabawa duka sannan yake zama mumini wannan shi yake nuna kamalar wannan addini na musulunci shine addinin da ba ya da gibi ta ko'ina sauraka a cikin imanin mumini musulmi babu gibi za ka yi imani da dukkan annabawa babu wani annabi da za a ce a musulunci ba a girmama shi ko ba a ɗauke shi da daraja sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi kansa cewa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin annabawa in aka ambaci annabawa aka ce gaskiya ne shi ya shiga ciki to amma sai aka ƙara ambatan shi shi kadai domin nuna matsayinsa da darajarta a cikin annabawa wato ba a bar shi a cikin dububin annabawa da dandazansu ba sai aka ware shi kadai aka yi aka yi magana akan cewa muhammadun haqqun dan a nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da wasu sifofi na musamman waɗanda babu wani annabi da ya sifanta da shi Allah ya yi mishi abin da bai yi wa kowane irin ya yi mishi abubuwan da bai yi wa sauran annabawa ba sauraka keɓance shi yana nuna matsayinsa da girman darajarsa a gurin Allah subhanahu wata'ala sannan mu duba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yayi abin da ake kira tajrid tajrid zat annabi shi ke magana amma bai ce wa ana hakkon ba ai magana ta ce shi aka ji yana faɗa ya ji shi yana cewa Allahumma lakal hamdu wa ai da ya ce wa ana hakkon ko to sai nuna kamar muhammadu din ma wani ne ba shi ba wani shine tajridu zat kamar ya cire kansa kamar yanzu yana wannan duk da a ƙara tabbatar maka da annabcin ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mubalaga ne fi isbati nubuwatin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiya in yana tahiya cewa ke assalamu alayka ayyuhan nabi ba ce assalamu alayya baya ce assalamu alayya ayyuhan nabi ko assalamu alayya anan nabi a yace ai ni kaina nake wa sallama a'a sai ya mai da kamar shi ma wani abu yake bi wata doka ce kawai yake bi sauraka assalamu alaika ayyuhan nabi shi yasa sahabbai suka ci gaba da koyar da ita tahiya da wannan sigar kamar da ya tabbata a cikin hadisin abdullahi a hadisin umar ibn al-khattab duk da cewa akwai hadisin da ibn mas'ud da hadisin aisha suke nuna cewa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun rika cewa assalamu ala nabi eh to amma wannan ba shi ke kore assalamu alaikum din ba an ci gaba da faɗar assalamu alaikum din shi ba eh, an samu sahabbai sun ci gaba da koyar da tahiyar da wannan siga to shi kansa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shi kansa in yana tahiyar assalamu alayka in yake cewa ba alan alan alan nabi din ba ba alayya yake cewa ba to nan yace wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun was-sa'atu haqqun al-qiyama gaskiya ne tashin al-qiyama gaskiya ne as-sa'a da larabci qit'atun min az-zaman wani dan yanki na lokaci amma anan ana nufin lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai rushe duniya gaba daya zama da an canza kasa da wata kasar an canza sama yau masu baddal al'ab zairar al'abdu wasu mawa wannan lokacin da ake cewa sa'a maulan allah zai fitar da mutane da yi musu hisabi don aljanna ya tafi aljanna allah ta muna ciki don wuce da hutu allah ta tare mu wannan ita ce sa'a wannan gaskiya ne tabbace tana tafi sannan ce allahumma laka aslamtu ya allah gare ka na miƙa wuya wa bika amantu to gare ka na mika wuya na sallama wa bika amantu gare ka kawai da kai na imani to kai na imani kai na gaskata wa alaika tawakkaltu kuma gare ka na dogara ko gare ka kadai na dogara ma'ana na mayar da al'amari na gaba daya duna lintifati ila al-asbab al-adiyya tare da yana duba zuwa ga wasu asbab ba komai yana da sababi to amma dogaro ga Allah subhanahu wata'ala yana nufin kakka ɗora wa wannan sababin tasiri ka ɗauka cewa shi zai yi maka in ka zo da sababin kawai ka samu abin da kake so a shi sababi shari'a ce take ka rike sababi akwai al'asbabul kauniya akwai al-qadariyya akwai al'asbabul shar'iyya asbabul kauniya al su ne abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta cewa duk wanda ya rike kaza ko yayi kaza to zai haifar da kaza kamar misali a ce wanda da ya sa hannunsa a wuta zai kone sabab ne na samun kuna yayin da za ka sa hannunka a cikin wuta in ka taɓa kankara za ka sanyi wani sabab ne kauni kadari in Allah ya ga dama sai ya sa abin ya fi ya fi aiki kamar da ya sa wuta ta kona annabi Ibrahim sai ka sai wuta ce ga dangadan an tura amma Allah ce kullu ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim saboda ka ga shi an samu sabab din lakin ta kallafa musabbab saboda shi sabab ubangiji yana sa shi amma in ya ga dama sai ya dakile sababin ya ki aiki ai ikon Allah ne subhanahu wata'ala saboda al-imanu bil asbab ila wato mutum ya imani da sababi har ya rika ganin cewa sababin shine ke sa komai wannan yana wato yana da tangarda yana da matsala a cikin harkar tauhidi tangarda a harkar tauhidi ubangiji wata ala ya sanya mutumin da ba shi da lafiya ya ci abinci ya nemi magani ya sha dan Allah ya ba shi lafiya amma ba wannan maganin shi karan kansa ne samun lafiya ana iya sha kuma a samu lafiya da yawa wani ya yi rashin lafiya ya sha magani ya warke wani kuma ya sha ya yi irin wannan rashin lafiya amma ya sha irin wannan maganin da warke ba sai ya sa annabi ibrahim ya ce wa idza maritu fa huwa fa huwa yashfi in rashin lafiya shi yake warkar da ni saboda ka shi kaɗai ne yake warkar da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah huwa sadiq Allah shi ne likita na hakika saboda ka shi likita sababi amma ba shi yake ba da lafiya to yadda da wannan sabab yana daga cikin abin da shari'a ta ta umarce mu bi saboda ka iya ta umarce mu in muna neman abu mu bi hanyar da ake bi a samu abu amma kada mu cire dogaran mu da Allah subhanahu wa ta'ala sanya dogaran mu cewa ubangiji kuma shi ke yin komai shi ke da iko da wannan sababin in ya ga dama sababin ya amfani in ya ga dama kuma na iya rike sababin ya shi ka yi amfani da shi ka bi ta hanyar sababin amma kuma ubangiji bai so sababin ya tasiri da shi tawakkali shi ne ka rike sabab al-akhdhu bil asbab ma tafwid al-amr ila Allah wannan shi ake kira tawakkali ka rike sababi amma kamar da al'amari ga Allah kamar da al'amari ga Allah ka fita nema amma ka ɗauka Allah shi ne mai azurtawa ka je ka nemi halal duk inda ake nema ka yi fafutuka ka shiga ka fita ka nemi halal ɗinka amma a zan ka rika ɗaukan cewa inna ba a huwar razza ko Na ka rika jin wannan a rasa cewa Allah shine mai bada ba za ku neman ka zika ka samu to wannan shine abin da ake cewa tawakkali ba a yarda ka ki nema ba ka ce ai Allah ya riga ya raba ya ba kowa saboda abin yana na rubuce a lauhul mahfuz ko ban nema ba zai zo ya same ni inda ni? wannan baya da cikin koyarwa musulunci suka tashi ka takuta sannan kuma kai ka mai da al'amari kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ma'anar tawakkali cewa alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa ilaika anabtu gare ka na mayar da al'amari na al'inaba shine mutum ya mayar da al'amarinsa gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar soyayyarsa da kaskantar da kansa da biyayyarsa ga Allah subhanahu wataala wa bika khatamtu kuma da kai ne na yi husuma ko na yi jayayya ma'ana da hujjar da ka bani da ita ce zan yi husuma ko in yi jayayya da dukkan wani wanda yake yake kinka ko yake kin gaskiyar da ka aiko annaba da ta Allah subhanahu wata'ala shine yake da mallakar hujjoji na gaskiya ke da da'watul haqq shi ke da hujjoji na gaskiya wanda idan mutum ya rike su shine zai zai nasara ko zai zai tabbatar da gaskiyar da ake husuma da ita Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa da hujjoji hujjojin nan akwai hujjojin da suka zo suka bayani su na ayoyi akwai kuma hujjoji waɗanda ɗan adam zai karanta ta hanyar gani da ji wato al'ayatul kauniya sama da ƙasa da sauransu wanda duka Allah subhanahu wata'ala shi ya hore waɗannan hujjoji domin tabbatar da gaskiya to bika khasamtu ma'ana da waɗannan hujjojin da waɗannan ayoyin da ka bayar ka bayyana da su nake jayayya wato nake kafa hujja da su yayin jayayya wa ilaika hakamtu kuma zuwa gare ka nake kai hukunci wato bana kai hukunci ga wani ba kai ba kamar yadda yake faruwa na kai hukunci zuwa ga bokaye ko zuwa ga waɗanda za su yi hukunci da wani ba abu ba Allah ba kai zuwa gare ka zan kai hukunci yayin da duk wani abu ya faru to da hukuncin ka na imani da shi na yadda faghfir li ma kaddamta wa ma akhartu ka gafarta mun abinda na gabatar da abinda na jinkirtar abinda na gabatar shine laifin da ya ya gabata mutum ya riga ya yi shi wa a akhartu laifin da bai yi ba amma kasance wata dan adam ne ba zai yi wofinta daga yin laifi ba saboda yana iya yin laifi nan gaba kila ya sani ko bai sani ba to yana neman ubangiji ya gafarta masa laifin da yi in kuma har Allah ya kaddara ta faruwar wani laifi tare da shi shi ma ya gafarta masa wa ma asrartu wa ma a'lantu da wanda dai a koye da wanda dai a bayyane wato da laifi na na fili da na koye da laifi na na fili annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar wannan mutum cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake gabata ne da sabon Allah ba wanda yake yin saba wa Allah subhanahu wataala a koye ko a fili ba wanda yake yi wannan bane kuma Allah ya ya gafarta masa ko da ya faru din ma ya ce ya yafe masa amma duk da haka yana wannan addu'a domin ya na farko domin tawali'u ga Allah subhanahu wataala da sanin girman Allah subhanahu wataala domin yin wannan addu'a ita karantanta ya nuna cewa shi zai iya yin laifi Allah ta yafe Allah ya yafe masa alama ce ta ganin girman da yake wa Allah subhanahu yana ganin girman Allah subhanahu wata'ala da yadda baya jin cewa ai shi tunda ya riga ya samu wannan sarki to shikenan baya bukatar komai kuma a gurin Allah ba haka bane yau da ake ɗayan mu zai samu irin wannan wato amincewa gurin wani mai iko a ce kawai ta gawa ne tsakanina da kai babu tuhuma babu komai je ka kai abin da kake so na ya maka in kayi da wanda baka bin na yafe maka to a irin ɗabi'a ta muka ɗan adam mutum ya samu irin wannan sai ya zarme sai ya zarme ko a cikin harkar aikin gwamnati ana da irin wannan idan shugaba ya amince da wani ya ba shi yardarsa ya ga cewa ya zama shafaffe da mai to sai ka gaira ta tsiya ta ya cakumu wannan ya tafi wancan ya maki wancan saboda ya san ba wanda yake yi masa magana in an kai karar sa ma gaba ce ai wannan kan ba ka je kai magana akan ce ai wannan ko kai ma ba zai saurari. in dai wannan sai dai kakura sai ta barna ba zai ji cewa ai ya kamata ya ci gaba da nuna tsantar da kansa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da ubangiji ba haka bane duk wannan matsayi da duk girma da Allah subhanahu wataala ya bashi cike yake da tsoron Allah na cewa na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye hukuncin Allah matsayin da ya samu bai sa ya rage ba to haka sahabban suka kwaikwayi wannan tabi'a daga wajen sa duk da albishir da aka musu aljanna bai sa su kenan sun saki jiki ba kuma sun mutum ya shiga ya yi ta homa sai da ya ga dama a'a sukan zauna cike da tsoron Allah fiye da ma wanda bai samu wannan shaidar ba to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan domin tawali'u ga Allah subhanahu wataala da bayyana girman Allah subhanahu wataala sannan kuma abu na biyu don koyar da al'ummarsa da koya wa al'ummarsa irin wannan addu'a dan su rika ke fasfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'sarartu wa ma a'lantu a cikin wata riwaya ta ibn Jurayj an Sulaiman ibn Bilal ibn Mu'tabir ya zo da wa ma anta a'lamu bihi minni أنت المقدم وأنت المؤخر وما أنت أعلم به مني لأبن كثير سنسا أنت المقدم وأنت المؤخر كين من الزجمر وكين من الزجمر كين من الزباتر وكين من الزجمر سروا وكين والنزاك سار وكين من الزجمر سار كما أنت قال ما كان هذا الشبايا وكما أنت المقدم وأنت المؤخر كما إشارة تزوى النبي صلى الله عليه وسلم قسم شيء وتشيء Shi ne gaba gaba a lahira al muqaddar fi fil akhirah ne gaba kowa yana bayan duk da cewa shi ne a baya wajen aiki a duniya a wajen aiko annabawa shi ne zo a karshe amma an haka lahira kuma shi al al muqaddar to Allah shi ne mai masa wannan ne mai masa wannan to haka nan Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tura kowa gaba shi kuma ke bar kowa ya koma bai wannan duk aikin Allah ne da ta'ala ce anta ilahi la ilaha illa anta kai ne abin bautawa ta na gaskiya babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi lokacin da ya tashi zai sallah a fijofin laili a cikin dare sai fasuli alfasulul hadi ashar fasuli da goma sha ɗaya shine a yake cewa fi zikirin ruku'i wa sujudi wajen zikirin ruku'u da sujjada wal fasli bainahuma da rabe tsakanin su wa bainat sajdatayn da kuma sujjada biyu tsakanin sujjada biyu في السنن الأربعة أن حذيفة رضي الله عنه أن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ركعت سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات آيات أتكن سنن أربعة لتفن سنن أربعة سنن أبي داوود الترمذي والنسائي لابن ماجه كنا عن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا سوى آه يقول إذا ركع أين إلى ركوع سبحان ربي العظيم sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma salata marrat ya faɗa ta sau uku subhana rabbiyal azim wa idza sajada haka ne in sujada qala subhana rabbiyal a'la salata marrat ya faɗa ta sau uku wani hadisi na Huzaifa yana cikin sayar Muslim yana cikin sayyid Muslim hadisi ne dogo da ya sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta bakara eh, bayan ya gama bakara ya karanta suratul nisa'i ya karanta ali imran da abin a farko sannan da ya ruku'u ya ji shi yana faɗar haka da ya da ya ruku'u ya daɗe kuma yana ruku'u kusan daidai da tsayuwar da ya yi ko kusa da tsayuwar da ya yi sannan ya ɗago ya yi kusa da ruku'unsa sannan ya sake yin sujjada ya tafi sujjada kusa da tsayuwarsa haka da har ya gaba sallah to a lokacin da ya ji wannan ya ji wannan addu'a ya ji wannan tasbihi yana cikin sayo muslim abu dawud ya fitar da shi haka nan tirmidhi haka nan imamun nasa'i imamun nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisi a tirmidhi yana cewa hadisi ne hasan sahih hadisi ne sahihi amma a waɗannan gurin waɗannan masu ruwaya guda uku muslim da abu dawud da tirmidhi ko mutum guda hudun duka da ukun da shi ya faɗa cikin uku cikin hudun da ya faɗa mutum uku babu babu wannan kaidi na sau uku babu salata marra babu salata marra salata marra ba ta zo ba sai a sai a ruwayar nasa'i ah, afuwan sai a ruwayar ibn maja a ruwayar ibn maja ita ce kawai ta zo da talata marra amma sauran ruwayoyin duka babu kaidin sau uku ita kuma ruwayar ibn maja tana da rauni cikin sanadinta akwai ibn lahi'a abdullahi ibn lahi'a wanda mai rauni ne sannan a cikin sanadinta akwai abul azhar wani shi kuma mashhur ne wanda ba san shi waye ba saboda sanadin wannan da cikin asunan arba'a ruwayar huzaifa babu babu wannan salatu marratin akwai ibn huzaima ya fitar da ita ta wata fuska daban hadisin huzaifa din ta wata fuska daban haka nan idara qutni shi ma ya fitar da ita ya fitar da wannan hadisi ta wata fuska daban da wannan karin amma shi ma isnadin sa isnadin sa yana da launi wannan taklidi da salatu marrat ya zo a ruwayoyi daban wasu ruwayoyi daban hadisin wasu jama'a daga cikin sahabbai ta hanyoyi wanda duk suna da magana a kai duk hanyoyin za ka samu kowace hanya akwai magana a kai a kanta wanda wasu malamai suka tabbatar da ruwayar za a iya kai shi matsayin hasan da gairi da majmu'i turuqihi ga wanda suka san ilimin hadisi idan ayoyi suka yi yawa kuma su tsananta ba ayoyin hadisi suka yawaita ba raunin su bai tsananta ba to ana kai hadisi hasan da gairi shi yasa ibnu hajar a cikin nasa'idul afkar ya hasana wannan riwaya wato da kaidin salatu mafa za mu ga bai ambaci wa bihamdihi ba za mu ga subhana rabbil azim ne kawai amma ba wa bihamdihi a wannan ruwayar bai zo da wabi bihamdihi ba a waɗannan ruwayoyin da ya ambata amma abu dawud abu dawud ya kawo shi ta wasu hanyoyi da wabi bihamdihi wanda wannan wabi bihamdihi din abu dawud da ya kawo shi hadisin ukba ibn amir da yake cewa wannan tsarin wabi wa bihamdihi ziyaratu wabi bihamdihi laysat mahfuza ma'ana ba tabbata ba isnadin shi yasa sai ya zama da malamai sun yi sabani wajen tabbatar da wannan karin wabi hamdili a cikin tasbihin su ruku'u da tasbihin jada wasu da yawa sun dubi yawan ruwayoyin da aka yi ba su zo da wabi hamdili ba yawan ruwayoyin da aka ruwaito a cikin hadisan sahabbai da dama hadisin huzaifa ibn yaman da hadisin abdullahi dan mas'ud da hadisin uqba ibn amir eh, duk an ruwaito shi amma babu a yawancin ruwayoyinsu da suka tabbata da gare su babu ziyarar wani hamdiki akwai ruwayar addara kudne da aljazzar ta zo ta hanyar wanda ake kira muhammad ibn abi laila حفص بن جاد عن محمد بن أبي ليلى عن الشعبي عن cewa suna faɗar alhamdu suna faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to to wannan shi ma na isnadin malamai sun illanta shi saboda shi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla shi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla da dama da cikin malaman hadisi sun raunana shi saboda da wannan kuma illa ce shi banzar shi kansa ya raunana hadisi kuma duk yawanci waɗanda suka rawaito hadisin huzaifa ta hanya mafi inganci babu batun wannan tsari wanda shi ne abinda abu dawo ya ambata a cikin cikin abin da ɗinsa shek nasiruddin al'albani a cikin sifatu salatin nabi ko asulu sifatu salatin nabi ya bibiyi ta wannan ziyada ɗin إلا يتبتد إتى بطرقها بكثره طرقها بمجموع طرقها كان يريد بند بم إتي أنا إيا توقع شهدين في جنيك حسن آل غير أقول إمام أحمد أنت بيشي كمان لك تشكين آه، المغني لابن قدامة أنت بيشي كان سبحان ربي العظيم وبحمده ليتي فلا بأس باب لي في دم سبحان ربي العظيم وبحمده an tambaye shi game da wannan sai yake cewa aka kabin nan eh, ahmad ibn nasr ahmad ibn nasr al-marwazi yake tambaye shi cewa to wanne ka fi so wanne ya fi ba ka sha'awa a ce subhana rabbiyal azim ko ku a ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi wanne ka fi so sai ya ce kad ja'a hada wa ja'a hada wannan akwai wannan akwai wannan akwai subhana rabbiyal azim akwai kuma subhana rabbiyal azim sai ce wa ma adfa'u minha shay'an ba wanda zan iya turewa zan iya tunkudewa kowanne ko wannan ko wannan sannan a wata ruwa ake tambayar sa me kake gani game da yake ce arju Allah ya kuna bihi ba fata na da zan babu wani laifi a cikin yin haka to haka Imam Ahmad baya baya kore wato duka duka ruwayoyin yana tabbatar da kowace ruwaya a wannan hadisi game da kokari yana tabbatar da tasbihi tasbihi a cikin ruku'u wanda ya ruku'u ya yi tasbihi a wannan tasbihi a cikin ruku'u kamar yadda zo a cikin wannan hadisi ya zo a cikin hadisai daban-daban kamar yadda muka ambata hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin uqba ibn amir radiyallahu ta'ala anhu duk su wannan tasbihi a cikin ruku'u ba hadisin Aisha nan shi ma zai zo nan gaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kaga shi ma yazo da da tahmidi din su tasbihi da tahmidi a ciki akwai hadisin ukba wanda ya shahara ana yawanci littafan fiqh suna kawo shi wanda yake cewa yana cikin sunan abi dawud da musnad imam ahmad da sunan ad-darimi في جوا لوقت اللي فقر الله كسوفا فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة كان بيتي اجعلوها في ركوعكم فإن أتسوك بها سبح اسم ربك الأعلى بيتي اجعلوها في سجودكم وانا رواية بك إن بنت رب فمن أمك رواية سنة إلا آه، أما دي تسبيه السجدة الركوع آه، يا تبتا حتى تسبيه السجدة يا تبتا كما آه، معلمي تسيني مغانا أكون لك من ذلك Imamu malik imam malik shi aka ruwaito daga wajensa yana ganin cewa babu wani babu wata babu wani abu da aka ce za a yi takamaimai a cikin ruku uku sujjada ce laita fi haddus laita fi shay'un muhaddas ba wani abu da aka ci ciwo takamaimai za a yi in an yi ruku uku an yi sujjada kawai dai bukata hannunka ya kai kan gwiwar kai ya kama sosai haka nan ka tafi sujjada goshin ke ya taba ƙasa sosai shikenan ka gama abin da ake bukata a sujjada ko a sauran abubuwa da za ta yi wannan garin gaya manka ne a cikin mudawwana a cikin mudawwana yake cewa qaulun nasi fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa fi sujudi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi yake cewa la a'rifuhu wa an وأنكره ولن وأنكره ولن يحج فيه دعاء موقوتا الإمام مالك بيتي شي بيسن يوانن با كما zikiri ينون دي باب وتأدعاء هو نذكر إذا أكسني أكسين sayace wala ta numakkin mai dai himin rukubatai ga rufu abinda ke bukata dai hannunsa ya kama ruwansa sosai a ruku'u wa rubakkin da ba wa an faru min in ya zo sujjada kuma hancinsa da goshinsa taba kasa sosai walaisa da zalika inda had a gurin maliku babu baya da wani haddi wa kana maliku yakrahu du'a fi ruku'i wa la yara bihi ba'sa fi yana ganin makaruhi ne yin addu'a a ruku'u amma babu laifi yin addu'a a sujud malaman malikiya sun fassara maganar imamu malik tunda abin ya tabbata a sunna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi babu mamaki ruwaya ta zama da ita da imam malik ba ko kuma ta je mata amma ta hanyar da bata inganta ba kamar yadda muke gani akwai wasu hanyoyi da aka rawaito wasu ruwayoyi waɗanda ba su inganta ba tana yiwa ta haka ne tana yiwa kuma yana nufin wani abu kamar ibn rushd ibn rushd yake cewa maganar da ya cewa bai sani ba ibn rushd al-jadd ba al-hafiz ba ibn rushd mai al-bayan wa tahsin a cikin littafin sa al-bayan tahsin bai ka ruwaya malik sai yake cewa qawluhu la a'rifu hadha ma'anahu la a'rifu min wajibati as-salah yayi tawilin maganar imam malik cewa da yace bai sani ba yana nufin bai san cikin wajibin sallah ba amma ba yana nufin babu shi a sallah ba eh, yana cewa baya ganin cewa ya zama abu ne wanda yake wajibi ta yadda idan mutum bai yi ba za ta sallarsa ta ɓaci domin akwai wannan magana daga wasu malamai da suke ganin idan mutum ya rukuku ko sujjada bai yi tasbihi ba sallarsa ta ɓaci to kamar shi da yake nuna haka kamar maganar malik tana mai da martani ne ko saba ma waccan wancan ra'ayi saboda haka da yake bai san shi ba yana nufin bai san shi a matsayin wajibi ba shi amma yin sa a cikin sujjada inji ibn rushd yake cewa لأن التسبيح في سجود الصلاة من السنن التي يستحب العمل بها عند الجميع yin tasbihi a sujjada ko a ruku'u wani abu ne da yake cikin sunnonin sallah da kowa yake ganin mustahabbi ne kowa yake ganin mustahabbi ne shi yasa ima abin nan tirmidhi lokacin da ya kawo hadisin ukba bayan ya yi magana akan rashin ingancin ruwayar da ya kawo hadisin ibnu mas'ud kai imamu tirmidhi sai yake cewa wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm malamai akan wannan suke suna aiki da wannan yastahibbuna allah yin ar-rajul fi ruku' wa sujud min salat tasbihat bayan ya kawo ruwayar da bata inganta ba da kayyade uku sai to amma malamai suna ganin mustahabi ne kada tasbihin kai kasa uku almuhim dai suna tabbatar da tasbihi za mu yi magana akan uku adadin nawa ake fi so ko daga nawa aka fi so ko nawa ne kamana ɗaya ne biyu ne uku ne ko ya kai haka ko ya kasa haka duk da akwai maganganun malamai akan wannan to amma dai imam malik shi a tashi magana, yana ganin cewa ba dole sai an yi wannan ba akwai maganar ishaq ibn rahuya shi ma yana ganin cewa kowane tasbihi ana iya yi ba lalle sai wannan ba za mu ga cewa a cikin babin akwai tasbihi kala-kala kamar yadda muka gani ya ka wannan zai ka na Aisha zai ka subuhun quddus rabbul mala'ika war ruh zai ka adadin abin nan saboda haka ba lalle sai subhan rabbil azim shi kadai ba dukkan wani wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama mutum na iya yi kuma ya zan yayi wannan tasbihi din wannan tasbihi a cikin sujada da da da a cikin ruku'u da sujada malaman malikiya hatta na baya baya sun tafi akan yin sa cewa yana daga cikin sunnonin sallah ba su sa cikin wajibai ba kuma suka yi tawilin magana imam malik ta hanyar ɗauko magana ibn rushd aljad kamar da muka gabatar sahabbai sun kasance suna yin suna yin tasbihi jabir kamar da yazo cikin sunan al-baihaqi al-kubra jabir yana cewa kunna nusabbihu ruku'an wa sujudan wa nad'u qiyaman wa qu'udan mun kasance muna tasbihi a ruku'u muna tasbihi a lokacin da muke sujjada muna yin addu'a a tsaye muna yin addu'a a zaune haka nan al-jumhur jumhurin malamai sun tafi akan wannan cewa ana yi sai dai guda nawa ake yi guda nawa ake yi da yawa daga cikin malamai suna ganin aƙallu ma yau shine guda ɗaya idan mutum ya yi ruku'u ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subhana rabbiyal azim sai ya dago ko ya yi ya in ya yi ɗaya ita ko suna ganin cewa sai ya yi uku kamar Hassan al-basri kamar ibrahim an-nakhai su suna ganin sai ya yi uku tunda su a gurin su ma wajibi ne a gurin su ma idan mutum bai yi ba ku sallata ta ɓaci kamar yadda za mu gani to amma suna ganin kuma sai ya yi uku akalla sai ya yi uku to ruwaya uku ba ta tabbata ba gaskiya ruwaya uku ba ta tabbata ba ibn abi shayba da abdurrazzaq sun ruwaito daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu cewa in yayi ruku'u yayi sujada yakan yi tasbihi biyar biyar ne umar yana yin tasbihi biyar a sujada a ruku'u yana yin tasbihi biyar a sujada al-hasan al-basri yana in kana so ka zo da cikakken cikakken tasbihi sai kai bakwai wani magana hassan al-basri yana ka sai kai guda bakwai wani kuma ya ce sai kai har guda goma sha bakwai wani ya har sha bakwai sai kai wani ce akwai akwai wani suka ce akwai akwai abin nan akwai adna akwai wasat akwai kuma afdal akwai wanda yake na kasa kasa shine uku sannan wasat guda biyar sannan kuma a'la shine bakwai an rawaito wannan daga al-hasan al-basri rahimahullah yana cikin eh, musannaf na Ibn abi shayba ah, amma dai abin da ake bukata shine a samu a nutsu a samu nutsuwa sosai wanda ya fi samun nutsuwa a cikin ruku'u ko ba babu shakka sallar ta fi kamala sama da wanda ya yi bai samu wannan nutsuwa ba shi yasa imam shaukani bayan ya kawo magana ibn mubarak bayan ya kawo magana tirmizi tirmizi ya ɗauko magana ibn mubarak da ishaq ibn rabuya inda suke cewa mustahabbi ne ana so ga liman ya rika yin subhana rabbi azim ko subhana rabbi sau biyar mustahabbi ne da dan na bayan su samu uku in shi ya yi biyar to na bayan za su samu uku an gane wato dan ya bar na bayan su akalla su samu uku to shi ya yi biyar an sun ce duk wanda aka shugabantar to kada ya yi abin da zai hana wa waɗanda suke bin bayansa samun wata falala sai sa hatta abin a aikin hajji abin abu ya alalfarra a cikin alhakamun sultaniya ya da cewa wanda aka sa shi amirul hajji wanda shi ne yake jagoran alhazai a shiga a fita abin da za a je shi ne zai ce a zo a tafi shi ne zai ce a baro wuri suka ce to in aka zo bai halatta shi ya yi abin nan ya yi abin da ta'azzuli ba ya bar mai na kwana na biyu ya zauna sai ya yi kwana na uku don mai san faman ta'akkara din nan a matakila a cikin tawagarsa akwai mai son ta'akkara din to kai ya tafi sai ya ba wa wannan mai ta'akkara dama saboda ka shi ma liman kada ya yi uku kawai in ya yi uku kawai to wani ba zai samu hukun ba to sai ya biyar akalla su kuwa abin nan to wasu daga cikin malamai na mafi karantawa suna ganin cewa bai kamata ya wuce biyar ba sai da izinin mamun sai sun yi ganawa da mamu kuma ya zama da mamun ba sa karuwa to an sa karuwa sabon kandida da zo bai san da wanda ya je ne maka ga eh, saboda suna ga in zai wuce haka to ya zama na ma su sun sani cewa to ni fa zan rika dogon sujjada dogon ruku kun yadda a ba matsala ma ba ka kai to sai amma suka ce da sharaɗi ya zama kada wasu zama suna karuwa a masallaci yi su suka suke sallah da in wasu sababbi na zuwa kaga za a yi kuma daga baya wannan ya zo bai san da sharaɗin ba wannan fahimta ce ta wasu malamai ba wai sharaɗi ba ne cewa sai an yi wannan to amma dai abinda suke abin nan karfafawa shine kada liman ya rika yin abin da mamunsa cikin mamunsa wani zai cutu ila cikin mamunsa akwai wanda ba zai iya dadewa a haka ba ko a ruku'un ko a sujjada to kada ya ce zai yi dau dogon abin nan akwai sanda a Sheikh Muhammad Sati bin Hilali aka bashi aka bashi limanci lokacin duk wani babban malami in ya zo kasar saudiya ya iya ba shi limanci a ɗaya daga cikin haramai ne to ya karantarwa a nan madina jami'ar islamiyya babban malami ne ya rasu da jimawa a cikin yakin to lokacin da ya zo yana karantarwa a sai aka ce zai riƙa yin limanci to shi a sujjada da ruku'u sai ya yi tasbih sha biyar to kuma guri ne da mutane da yawa da ko ina zuwa kuma za a ga tsofaffi wani ma da ke da ake da shi to ka zo ka yi ruku'u da shi ka zaɓe tasbihi goma aka ce a da Allah ɗan rabi da ce shi shi haka yake sallar in an yadda ya yi in ba yadda ba a haƙura to la a haƙura eh shi ce da zai rage ba to haka ce to tun da haka ne dai an haƙura da limancin naka kada zama dole ba saura ka ba daidai ba ne neman akwai masu zuwa sujada karshe su ja dogon ana yawan tambaya a kan wani wasu har suka ɗauka wasu sunna ce in an zo sujada karshe a daɗe a daɗe a daɗe a daɗe a daɗe sauran sujododin ya yi su noma yadda aka saba yi amma da ya zo sujada karshe sai an gaji wannan ba shi da asali to ban kwana sallar in ya gaba zai tashi malaikai yadda yake so fa idza salla ahadukum li wahdi fa yutawwi ma sha'a haka annabi ce mutum yana sallah shi kadai yayi ta doguwa yadda yake so so kana sallah da jama'a to ka tuna akwai wasu a bayan ka wasu kila wani yana nan kansa sarawa yake in ya da nan ka zo ya tsage haka da kyar yake kokari yana yi ka zo ka ɗau wannan shi kuma ba zai ɗago ba in ya ɗago ba ka ɗago ba sallar ta ɓaci to ba zai iya da ya ɗago ba ka ɗago ba saura ka ba daidai bane mutum ya rika irin wannan akwai da yawa wanda suke wannan amma ba shi da tushe ba shi da asali kuna ga yadda malamai suke ta tattaunawa kan adadin nawa za a yi ba nawa za a yi ba akwai magana shaukani a da alfar bayan ya kawo magana ibn mubarak da isa ibn rahuya da suke cewa mustahabbi ne liman ya yi biyar sai yake cewa wala dalila ala taqyidil kamal bi adadin ma'lum bal yanbaghi al-istighfar min at-tasbih ala miqdar tatwil as-salat min ghairi taqayyud bi adad shabab wani dalili da ya nuna an ayyade mutum da wani adadi a ce kai ya wuce kaza ko sai yayi kaza ko in yana son ya samu kamala sai yayi kaza a ce yin kaza shine kamala kamar wanda suke uku ko suke biyar ko suke bakwai ko suke goma ko sha biyar ko sha bakwai ya ce bai kamata a faɗi haka ba a ban mutum dai yana da kyau dai mutum ya yawaita tasbihin a cikin sallar tashi gwargwadon yadda ya kamata ya tsawaita sallar wa amma ijabu sujudi sahwi akwai wadanda suka wajabta da sahwi kamar da mu gani cewa in ka bar subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim za ka yi sujada sujada sahwi to shine ke cewa wanda ya ce sujada sahwi ko kuma fi ma za da ala tis'i wato wani ya ce in kayi ya wuce tara to sai ka yi sujudu sahwi ko kuma istihbab an yakuna adadu tasbih witran la shaf'a ko kuma cewa sai ya zama wutiri kai uku ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara ko kai sha sha uku yace wannan fi ma la dalila ne abu ne da babu wani dalili da ya tabbatar da shi a saboda ka duk wanda mutum ya ya samu dai yayi yayi imamu shafi'i za mu ga shi ma ya tafi akan cewa mutum zai tasbihi guda uku ya yi tasbihi guda uku amma shi ya kara da cewa bayan ya yi tasbihin guda uku sai kuma ya faɗi abin da ya zo a cikin hadisin ali da muka karanta a baya hadisin ali na cikin sai muslim idan a rufu'u ne ce allahumma laka rafa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu idan a sujjada ne ya kara Allahumma firli ma kaddamtu wa ma'a Allahumma laka sajadtu wa bika amantu har zuwa ƙarshe Imam Shafi'i yana faɗar haka cewa mutum zai iya kara wannan sawa'un liman ne ko munfarid ne yake cewa huwa tahfifun la tasqim yake cewa yin hakan ba tsawaitawa ba ne saboda annabi yayi cewa ba tsawaitawa wannan dan ya zama kamar martani ne ga wasu waɗancan malamai cikin malamai shafi'iyya waɗanda suke ganin cewa ba zai kara sama da tasbihi uku ba sai da yardan mamunta kuma su zan mamudin ba sa karuwa to shi kansa imamu shafi'i din ya yarda a yi ukun kuma a kara da abin da ya cikin hadisin al-imamu shafi'i abin da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wanda bai samu yayi yi tasbihi ba a rukunsa ko a sujjadarsa aksarul fuqaha cewa tujzi salat sallar ta yi sai ruku'u bai samu yayi wani shine kaulin malik kaulin abu hanifa kaulin sauri kaulin imam shafi duk sun tafi akan cewa sallar ta yi a zahirin maganar imam ahmad zahirin mazhabarsa da kuma maganar abokinsa ishaq ibn rahuya ibrahim cewa idan mutum ya bar tasbihin da gangan ne sallar ta baci idan kuma bisa rafkanwa ya manta tasbihin to zai yi sujudu sahwi zai sujada guda biyu sujudu sahwi wato zai sujada ba sabli akwai waɗanda suka zalma sosai cikin malamai wanda kaulin su baya da kaifi cewa ko bisa rafkanuwa ko bisa kuskure ba zai faɗi ba in mutum bai yi shi ba to ba sallah to wannan kaulin yana da tsauni tsauri sosai a cikin malikiya akwai waɗanda suke da wannan kaulin duk da cewa gashi maliku rahimahullahu ta'ala bai tsananta ba a cikin harkar tasbihin har ma yana ganin babu wani abu takamaimai kawai abin da ake bukata dai hannun kai kai go abin da ɗinka ba ma cikin mazhabar malikiya akwai malamai kamar irin su ya ibn yahya ali dinar su suna ganin cewa idan mutum bai yi su ba ko da gangan ko da wasa ko da kuskure za a yi sallah to kaga sun tsananta sun wajabta wannan shine abinda al-khattabi a cikin ma'alim sunan ya fi karkata zuwa gare shi cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kenan a tabbas yin tasbihi ba zai taba zama daidai da rashin yin sa ba yin sa ba zai annabi sallallahu alaihi wa ya kira wa sallar kanta tasbihi ce inna ma hiya tasbihu wa takbir wa qira'atul qur'an ce sallah ba wani abu ne tasbihi ne da kabbara da karatun qur'ani saboda kaga Allah subhanahu ta'ala ya kira wuta tasbihi kamar yadda ya kira ta Qur'ani haka Allah subhanahu ta'ala ya kira wuta tasbihi da kuma da nan cewa bai kamata a ce sallah ta rasa tasbihi ba a cikinta kamar yadda ba zai yi ba a ce sallah ta rasa karatun Al-Qur'ani a ciki sauraka yin ya fi rashin yin sannan kuma mutum ya yi iya bakin gwargwado yadda zai tabbatar da da kusuri a cikin ruku'un nasa kada ya cewa an ce ko da yin tsaye kai ya isa mutum ya zama sallar haka yake akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da kuma sunan abi dawud da sunan nasa'i hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anas yake cewa babu mutumin da na yi sallah a bayansa kuma sallar ta ta kowa kama da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dan saurayin nan ya nuna Umar Umar dan Abdul Aziz yace babu wani mutum da nayi sallah a bayansa kuma sallar ta tafi ta kowa kama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dan saurayin nan lokacin Umar ibn Abdul Aziz yana saurayi a daga baya sai abin nan a sai su jama'a abin almajiransa sai suka yi kula da sallar umar ibn abdulaziz sai suka kula a sakaici a abin nan a sa zai tasbihi goma a sujjada ta zai tasbihi goma zai ci subhana rabbi azim subhana rabbi har sau goma sujjada zai faɗi haka to kaga wani ya nuna kenan ƙaidin ukun ba sharaɗi ba ne a kuma sannan qaidul wutri shi ma ba sharadi ba kamar da imamu ne yake fada dan sun ce fa harazna fi ruku'ihi 10 tasbihat wa fi sujudihi 10 tasbihat sai muka kaddara tasbihi goma a ruku'in sai muka kaddara tasbihi goma a sujjadarsa kaga babu wutri a nan kada ko ba kayyade shi da abin nan ba to gwargwadon yadda mutum zai iya samu yayi kuma in liman ne yana tare da yana la'akari da waɗanda suke bin sallah to wani shi aka fi bukata yin haka kuma sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam za mu ga a nan hadisin a wajen a wajen ruku a cikin subhana rabbiyal azim aka amfani da kalmar al-azim al-azim shine mai girma sujjada kuma subhana rabbiyal a'la wasu daga cikin malamai suka sun hararo kamar hikimar da ta sa aka bambance can aka ce al'azim nan fi al'a'la al'a'la shine mafi ɗaukaka. sujjada shine lokacin da bawa yake kai goshinsa ƙasa wanda ya fi nuna ƙasƙantar da kai ga Allah da ƙanƙantar da kai ga ubangiji subhanahu wata'ala sama da ruku sujjada ta fi nuna ƙasƙantar da kai gaban Allah sama da ruku to sai aka yi amfani da kalmar a'la wanda ta fi nuna ɗaukaka sama da al'adu saboda yanayin da bawa yake ciki a lokacin ya fi nuna tsakanci ga Allah mamu wa ta'ala saboda ta sai tasbihin da ya zama a nan wannan yanayi ya fi tasbihin da ya kasance a cikin ruku wasu kuma suka ce saboda a lokacin da bawa yake ƙasa to kuma a daidai lokacin yake tunanin ubangiji sama da shi saboda kada yin ƙasa da goshi ya sa ka yi tunanin ko ubangiji ya yi ƙasa a'a kana ƙasa amma kana kiran shi al'a'la wanda yake mafi ɗaukaka sauraka kuma bawa ba zai zama ya samu karɓuwa a gurin Allah ba sai lokacin da ya fi nuna ƙasƙancinsa gaban Allah gwargwaro yadda yadda zai nuna ƙasƙancinsa da gazawarsa da shi ba kowa ba ne a gaban Allah lokacin kuma yake samun matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa lokacin shi yasa yake ci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijin sa shine lokacin da yake sujada lokacin da ya sujada to wasjud wa qtarib yi sujada dan ka kusanci ubangijin ka ka samu kusanci da shi wannan yana nuna cewa kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala shine kusanci gare shi subhanahu wata'ala za mu tsaya a nan wanda muka yi na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh